أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة المسلمين وثلاثة بيد إجماد الأولى إجرانا دولة بريد دولة ثلاثين شدة daidai ishirin da uku ga watan biyu sauran titin za a yi karatu na tara a cikin littafi na yau a neman sallar salama shi ne gunkashin madina a gabata yi magana ne a kan gaban sahabba a sallar sallama irin da su yanzu ko za mu tashi alfaslus ko ta tabi na tara fi tawassuli na biyu sallallahu alaihi wa sallam da fatan shi da samun kafa da tawassuli da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana da baiti goma sha biyu na shi ne baiti na gari da talatin da bakwai أذكره بمديح أستفيد به من محور مضى في الشعر والفتن تلك اللذان ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أنات غير اشتباك الحالتين وما حصلت إلا على الآفات والنجم أنا زي ما كان أكن sami ya so mai ba sallar sallama ya bata rayuwa ta ne a wasu waƙoƙi da shari'a ba su da su ba kuma ga girma ga wasu manyan mutane ya kasance ne wani da da ya ko kuma waziri kamar yadda malaman tare da suka faɗa shi ne zai ke kafin kafa da wannan idan duk zunubantar da ya kwaso yanzu su goge kuwa da wannan da ya kawo alaihi sallallahu sallama shi ne ce kadamtuhu nawa annabi sallallahu sallama gidi hidima na hidimta mishi kuma dinin ta hanyar yin yabo wanda ake ilo ina nema a walwale min zunuba umrin zunubar rayuwa ta maza waɗanda suka shuɗe ta wannan rayuwar ta shuɗe shi a cikin waka wasu da ne kuma da wa hanyar manyan mutane nema kaga shi akwai zunubin sa na kauli shine waka wanda turi a ta da ita ba kuma zunubin sa na aikace shi bai zama wasa ta ce ne ga wani wasaraki to anan ya ɗauki cewa ma yin haka din wani bege ne saboda tawali shi ta nema ta walwale wannan bege shi saboda ya gwada rika wa neman wannan sallama ma'ana ya ɗauki rashin yabon annabi sallallahu alaihi gama. zauna kana wa wasu hidima zunubi ne ba haka yana da na sani wani sa tun farko ne ba da rayuwa shi ne yabo a ne ma wani sanin sun bari yadda da illa ya ce ba haka ya wannan kariya zan kafara ga abin da ya gabata na shirwa ke da mutum da zai gwada illa wancan waka da kuma hidimar mai jawo ne ya kalla daniya domin su biyun nan rataya ne masu sha'awa ke kuru ake jin tsoron sa na zunubai ka an ne ka ce ne ilima wadda su ka ce ne hadayon hadaya ne min Allah a bisa dabbobi ilima wanda da ganin hadaya ba ta goduwa za a yi mata alama din nan da takalmi ko kuma a jage ta ta danganta da su da kamar da muwata ya faɗa annabawa da ya faɗa cikin wasa yadda hadaya ba ta koyuwa da ganin dabba hadaya an san ita ce haka zunuban nan na waƙa da na hidima su ke yi a na biye magayyar shi ba bata fahimta na kunciya in halace ne ga yanayin nan guda biyu na waƙa da hidima amma hankalci ba abin da ta samu ba abin da tashi da shi ba abin da samu da shi إلا على الأعصاب السر موسيقى ويتوزنك بتنجيرين تشيد دانان أي خسارة نفسي من خسارة الرأيوة أو تنصح فيا خسارة نفسي فإذا فيا خسارة الرأيوة لتجارتها لحاسوة سيكا أنا بسم الله الرحمن الرحيم سنة سنة أبو قوبي دهالكالي ونسو كم تماشي duk ba cewa abin yana da girma gare su ma'anar kuma kamar ya da jama'a cewa ya ku mutane ku taho ku ga ya kau ku taho ku ga kasara ta zafi tsara ta rayuwa ta fi tijarar ta da kasuwanci da da sauki a kan waka da kuma hidima an tattare dina kun haka ba ta gurguru ji ba ta sai a lahira ba bi duniya da ba da duniya aka ba ta lahira mai ne haka ba domin da duniya shine waƙancan da yawa wasu da kuma hidima shi ko lahira shine gwamnati zuwa ɗan sallar salama jesus wani sakamako idan aka zo lahira kamar da dai shi ne tsanani da sauran masu ita rayuwar hasara ta tabbata gari ta don lafi shirin jina. wata gurguro lahira ba da duniya ta fada duniya aka ba ta lahira da wani kusa kusayawa ba ta yi ba a haka wa manya bin ajina duk wanda ya sai da majirkin ciya ita ce lahira ta huta shi ajini da magogociya a ita ce duniya ce ma'ana saboda neman duniya ta wani tsawon ga lahira wannan mutum da duk da kamun kurar kalsuwa shi ne ƙwaruwa ya bayyana gare shi algabnin ko bugun baki an bugi bakinsa ya bayyana gare shi fi bai in da ya yi wa fi salame haka kuma ga sattun da ya yi na yi ake amma idan na aikata zunubi ba ma ahadi imani na ba zai kasance da muntagizin mai ɓacewa ba min annabi saboda na rika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wala habbi ya ta ta addini wanda ta zan mun sarmi mai kacewa ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka in ma na aikata wani zunubi kuma bayan abin da ya gabata na tuba da dana sani yanzu kuma aikata wani zunubi a nan gaba duk dai na san saboda na rika annabi sallallahu alaihi wasallam da bin ba zai walwale ba na imani na illa aiki da wani ne da shirin aji ba don nan fa inna bin mata. hakika ina da alƙawari minhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam bismiyati saboda an fito na da aka yi muhammadan saboda suna na muhammadun kusiri ina da alƙawari wanda shi wannan shi ke nuna an fito na da aka yi a nan sallar salama kuma ina jin daɗin a ambace ne da suna ne shi ya nuna ina so ne kan bayyawa wanda ba ka so ka sanya suna ne za mu kasan nan da suka sanya sunan nakin ahalin ta da sahabbai Allah ya tsara su ba shi ne saboda su yi da agare su da su irin shi wani usmanu saboda abu mutum yana da tsari ma guda biyu khadija guda biyu sannan yana da al’asar yana da aliyu guda yana da aisha guda uku daga yana da abubakar yana da umaru guda yana da sa'adu da dai sauran haka ma shi abdullahi biyarsa akwai muhammad kamar da ah, shi usmanu ma akwai muhammad sai aliyu ɗansa akwai kuma abubakar sannan kuma bayan haka yana da fadima yana da khadija yana da aisha guda uku da abin kazin guda uku shi shi ba a gani ina cika in nali bin mata hakika ina da alkawari min da zai sallah muku duk ne ji saboda an sanya min suna muhammadan tun da alkawari ne wa hawa alaihi sallah sallama awsal khalqi shi ne mafi duka wata ne kai bai kuma da alkawari ba haka ba zan ci ba bayan haka yace in lam yakun wata mutuwa ta in ku? kuma an ce wannan mutuwa ta yi kyau maimakon illan yakun ku. fa in ku? idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance akhidan biyadi ya kama hannuna shi ma'adi da makoma ta lahira in ma'aiki ya kama hannuna kullum don ɗin ɗan baiwa da ni samu ba wai don aiki na ba in na samu haka shi ke illa idan ban samu hakan ba kun kai ka ce mai saurare na ya zallatan kadari ya talala biyar ta jirgin ba in haɓar samu hakan ba a nan yake hasha mai sallar kalma ya wuce an yi ribar hana ma mai wata bakari ma girma girmagensa a kan yankinki shi. Haka, a ce daidai a ce yayin murna cewa na samu a cikin da ke so da kai An ko yarji aljaru ko in nan a wani gare ta. An yarji aljaru makwabci ne wanda ya nemi kariya gare shi ya dawo wanda ne da kariya mu gare shi ya dawo ghaira ne alhali ba a girmama shi ba a ba za a samu haka ba kuma wani babban mutum na duniya kan ne da kariya kaka to ba shi shugaba gaba ne wanda shi da duniya shi da zama shi da lahirar muhammadu rasulullah don haka wannan yana ƙara natsar da rayuwa ce cewa tsoron da ke nan ko illa fagul ya zalla kan kadar cewa ma'aiki ba zai haramta ma eh, fata gare su ke buge magansa ba kuma makwabcinsa wanda ya nemi kariya gare shi a ce ya dawo kuma ba a girmama shi ba a ba a samu haka ba. Mai kyautata fata ne. Shi ne wa mungu nan gaba ki zai ƙara ƙarar ɗan mahaɗi. yake wa mundu alzantu al-askari tun ta'adda nimmin ta ma tunane tunane na ma da'ihahu yabbai ne ni tilasta musu cewa lalle aidiyar da ni samu ga kaina to zan bashe ta ga mu alaihi sallama da iyalan gidansa da abokansa Sura da ni samu haka kan ciwon da ni samu an fara layin din nan mutum da ni samu haka da gaske ni samu da annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ne yayyan abin da jinta ne yayyan mai jinta wanda za a jinta ikhlafi saboda samu ne daga wannan ciwo da ni samu na mutuwar tsayin ciki don haka yana mutane bane hannu wacce ta yi talauci talaucin nan dukiya ko kuma na lada walan ya zuka gina har abada wadata wadata ba za ta fice wani kuka wata kasuwan kuma ina hawa a cikin ruwan sama yankin azhara ina tsirar da fulawoyi ke aka ne a cikin kwanta don haka tunda ruwan sama na tsirar da fulawoyi to haka arzikin annabi sallallahu alaihi wasallama yana jayi matsaloli to a nan zai magana cewa wannan da ya faru sun sallar sallama ba nan kun ya kai yanzu ba zan ya samu duniya ba don ya samu lahira don shi ne ma an dalili da mara ma kun sun ba su sallama don ne saboda can ya yi bayani a kan cewa duk hannun da ta yi talauci wadata ba za ta samu kuci mutu ba idan ka aza wadata ta kuɗi ya kaniyu haka wadata ya kaniyu talaucin da kika nufi na lada ba talauci da dukiya ba sannan wadatar da kika yi wadata ta aiki da ƙwarai ta samun lada ba wadata ta dukiya ba idan shi ne ne kullum da zai ke nan kiki da suna mai cewa sanan kuri sannihin ya da nake kai ba zahratar duniya ƙawar duniya ta wacce ya da zuhairi hannu juna zuhairi Rabar da ta kawo tsinko shi ma Allah saboda yabon da yake yi a laharin su harbin musulani wani masara ke na fita. Wannan ta ake mai harihin ma a ce tsoro. Ya zauna cikin cikin mahaifin da shekara gudu da aka haife shi. Don haka, a nan yana rage wadata ta lahira da wannan yabo ba yana nihin halittar shi da ke samu da harimu ba don shi da duk sa'a da ya shi harimu to zai ba shi bawa ko doya ko kuma ba? kai da ma ya kasance da kai ne yana jin kunya na cewa harimu ya ba shi wani abin da ba zai ke ba shi wani yawan mutum mai yin abin da ya samu na dukiya domin ki same shi wannan zuhairu wannan zuhairu ne mawaƙi ne ɗan mawaƙi ne ɗan mahaifin mawaƙa ne ne akwai ɗiya ne biyu sahabbai ne guda ana ce mai a wannan zuhairu guda kuma guda ya rubuto zuhairu wanda ka abu shi ba da su'ari Allah ya zama da zama yi wannan waƙa ɗin su'ari wata shahararra ce yanzu Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kyautar da ya kai mishi sai da suka ci gaba da biyan su ya zanta harin wa'in sun ga biyan Zuhairu za su ci gaba da ba su kyautar da labansu yake ba su wannan kenan kusan nan ya tsaya a nan ذلك الأيتام Allah ke mun tafi za a kai karshen ita alburda ne ina kasanni na goma amma shawara ta ba sa za mu zikiri wani sati na gaba za mu sa wannan salati din nan na wa ne kuma sallama domin mu zan zikiri gare mu akwai ta Allah ke mun ta'ala tsari da jagoranci. Sallu ala nabi karim.

وقال عز أما أشبه وليس الميت به المنزل فلتعذبه به المشيد الإنسان الباشا الحمد لله رب العالمين الرحمن